innaka haridun majid shine lafazin abu dawud lafazin ibnu maja allahumma salli ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid allahumma ibrahim innaka hamidun wannan shine lafazin ah, ibnu maja a cikin sunan dinsa Tirmizi. kusan daidai lafazin sa daidai yake da ibn majah sai dai shi cewa wa barik maimakon allahumma barik ce mubarak ala muhammadin wa ali muhammad lafazin ah, lafazi daga cikin lafazin da nisa'i ya rawaito hadisin akwai allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم ala على wa ali محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك hamidun مجيد wannan sigar ita ce ta lafazin nasa'i wasu daga cikin malamai sukan sanya waɗannan a matsayin sigogi daban-daban a ce ko ka ce kaza ko ka ce kaza ko ka ce kaza wanda kuma hadisi ɗaya ne bai kamata ya zama siga daban-daban ba a nan istilaf ne na daruwa wajen haddace lafazin wasu sun kawo su cikakke a wani wurin kuma wasu sun rage to kamata a haɗa alfas ɗin guri guda don su ba da surar yadda hadisin yake sun hadisin mutum guda ne ka'ab ibn ujra shi yace yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya zamu maka salati ya koya masa to waɗanda suka ruwaito hadisin su ruwaito shi wani ya ruwaito shi da alfas ɗinsa cikakku wani kuma ya rage lafazi ɗaya ko lafazi biyu to kaga anan ba za ka sanya wanda ya rage a matsayin wata siga ce mai zaman kanta ba kamar yadda wasu suka yi sai a ce ko ka ce kaza ko ka ce kaza ko ka ce kaza a hadisi ɗaya kuma wani hadisi ne sabo ya zo da wani sahabi daban to sai ka sa shi da mai zama siga ce mai zama kanta kamar yadda a siga ta biyu a nan ta zama siga ce mai zama kanta domin hadisin abu kuma da sa'ili hadisi ne ta wani sahabi daban ba wancan ba saboda haka wannan siga haɗe su za a yi kamar yadda ya kawo su a nan a haɗe wai tsaye daga cikin ruwayoyin bukhari da nasa'i ne to haka ya kamata ya kasance ba ya zama wani guri ka ce ali ibrahim wani guri baka ce ba kuma da siga ne wannan ba ba daidai ba ne saboda wannan ita ce siga ta farko da ya kawo kuma shine hadisin da yake kamar da ibnu manda yake cewa mujma'un ala sihhatihi an yi ijma'i babu wani ja akan ingancin hadisin ka ibnu ujra wajen bayanin salatul ibrahimiyya da hadisi na biyu shine hadisin abu humaid as-sa'id abu humaid السائدي المنذر ابن سعد ابن المنذر radiyallahu ta'ala anhu wanda yana nan shi ma a cikin bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da ibnu majah cikin manyan mashahuran littattafai ummahatul kutub sitta waɗannan sun ruwaito hadisin bukhari muslim abu dawud nasa'i ibnu majah daga amr ibn sulaim az-zuraqi shi kuma daga abi humayd as-sa'idi wannan lafazin da ya ambata anan lafazin muslim ne da abu dawud da nasa'i wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan lafazin Ibn Majah lafazin Muslim ne da Abu Dawud da Nasa'i duka waɗannan salatai guda biyu za mu ga sun kunshi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da tashbihin ko kuma roƙon salati ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda Allah ta'ala ya yi salati ga Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim na farko ya ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi salati ga Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan gidan Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kamar da kai salati ga Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim innaka hamidun majid domin kai ne shayabo kuma kai ne mai girma allahumma barik ala muhammadi ya allah kai albarka ga muhammad wa ala ali muhammad da kuma iyalan muhammad kama barakta ala ibrahim kamar da kai albarka ga ibrahim wa ala ali ibrahim da iyalan gidan ibrahim innaka hamidun majid lalle kai ne shayabo kuma wanda yake mai girma wadda ci sigar farko siga ta biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyati ya Allah kai salati ga Muhammad da iyalan gidansa da eh, wa ala azwajihi da matansa da zurriyarsa kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai salati ga iyalan gidan Ibrahim wa barik ala Muhammadin kai albarka ga Muhammad wa ala azwajihi da matansa wa zurriyyati da zurriyarsa kama barakta ala ali Ibrahim kamar yadda kai albarka ga iyalan ibrahim innaka hamidun majid kai ne lalle kai ne shayabu kuma wanda yake mai girma wanda ita ce sigar wani shi ne ma'anarta allahumma salli ala muhammad ya allah allahumma ma'anarsa ya allah ya allah salli ala muhammad kai salati ga muhammad wa ala ali muhammad da iyalan gidan muhammad salati tana da ma'ana guda biyu sarar tana zuwa da ma'ana addu'a da sa albarka tana zuwa kuma da ma'anar ibada a ma'anar addu'a da sa albarka kamar inda Allah ta'ala ke cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka karbi zakka daga wajen su daga dukiyoyin su da zaka tsarkake su da wannan zakka sannan wa salli alaihim kai musu salati wa salli alaihim kai musu salati ma'ana kai musu addu'a sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar sai Allahumma salli ala fulan to Allah ka yi albarka ga wani hakanan hadisi ya tabbata a annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza du'iya ahadukum ila at-ta'ami falyujib in kana sa'iman falyusalli idan aka kira ɗayan ku walima ko aka kira shi cin abinci abokinsa ɗan uwansa ya shirya abinci yake yace shi to ya ansa in yana azumi falyusalli to menene falyusalli malamai suka ce falyusalli yayi masa addu'a ya sa masa albarka ya nema masa albarka shine ma'anar falyusalli ay falyad'u wal yubarrik dan ya nemi masa albarka wasu suka ce falyusalli ya tashi na fila biyu amma wannan ba'id ne abinda ake nufi falyusalli falyad'u yana zuwa salati bi ma'anar ibada salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai salatin da yake A salatin Allah ta'ala iri biyu ne akwai salatin da yake amma ne ga kowa da kowa ne kamar da Allah ce huwa allazi salli alaikum wa malaikatu li yukhrijakum min adh ila nur shine wanda yake muku salati wannan salati ne na kowa da kowa duk mu'minai Allah yana musu wannan salati kuma shine aka fassara salatin li yukhrijakum min adh ila nur fitar da ku daga duhu daga dufai zuwa ga haske akwai salatin Allah ta'ala khasa salati na musamman wanda yake wa annabawansa musamman ma annabin karshe sallallahu alaihi wa sallam wannan ita su salati ne wanda yake na musamman shi yasa Allah ta'ala da inna Allah wa mala'ikatu yusalluna ala nabi wannan salati ne na musamman ba shine salatin da Allah ta'ala ya faɗa ba a faɗar sa huwa alladhi yusalli alaikum wannan salatin gaban mene na kowa da kowa amma salatin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ne wanda yake na musamman to ne salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce ana nufin rahama salatul lahi ana nufin rahmatuhu ana nufin rahamarsa wasu kuma suka ce a'a ana nufin as-sana'u wa sana'ullahi wa ta'zimuhu liyah wa takrimuhu wa rafu shani Allah ta'ala ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe shi ya ɗaukaka al'amarinsa shi ne ma'anar salatin da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam yabansa da girma shi ɗaukaka lamarinsa ba magana ce ta rahama rahama wani bangare ne daga cikin ma'anonin da salati zai kusa amma ba wai shi ne ma'anar salati ba ce sallallahu alaihi ba ana nufin rahimahullahu ba ba ɗaya suke ba wa in kana rahma eh, eh, juz'an min ma'anin salam amma ba wai ita ce salatin ba domin ubangiji ta'ala ya hada su guri guda ya faɗi rahama ya faɗi ya faɗi salati alladhi idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma kaga shi da ban salatin da ulaika alaihim min rabbihim salawatu wa rahma waɗannan suna da salatai daga ubangijinsu sai ce kuma wa rahma kaga nuna rahama din nan ita wani abu ne daban salati kuma wani abu ne daban kuma kaga ba za ka dauki wurin da za a ke salati ba ka ce Allahumma salli kun ka ce Allahumma salli ala Muhammadin ka ce Allahumma arham Muhammadan wannan ba shine salati ba wasu ma daga cikin malamai suna gaba da dabi ka ce Allahu Muhammadan domin kalmar rahama Allahu kama ana faɗar ta ne ga wani wanda yake da wata tawaya ake fatan Allah ya masa rahama ya fi masa duk da cewa dai wannan ba ba shine muradi ba zai iya zuwa da kaiwa annabi rahama din amma dai ba a san cewa ana sanya salati a gurbin a gurbin a gurbin rahama shi yasa imam bukhari da ya tashi kawo fassarar salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo a abinda abu aliya ɗaya daga cikin magabata na kwarai tabi'ai ya faɗa imam bukhari ya kawo shi a cikin sahihinsa inda yake cewa salatullahi sana'uhu wa ta'zimuhu salatin Allah shine yabo yabo da yake yi wa annabi musulmi alaihi ta yabansa ta faɗan matsayinsa da kyawawan halayensa da kuma girmama shi da bashi girma da kuma ɗaukaka lamarinsa haka abu aliya ya fassara salatin Allah ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan shi ne abin da malamai suka karfafa kamar ibn qayyim cikin jala'ul afham jana'ul afham fi salati ala khairil anam a ciki abin da ya karfafa kenan haka nan ibnu hajar cikin fatul bari shi ma ya rinjayar da wannan magana ta cewa a salatin Allah ana nufin salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu ana nufin girmama shi da kuma yabansa wannan shine abin da ibnu hajar ya ya abin nan ya goyi baya ibnu al-qayyim a cikin jalal al-afham ya mayar da waccan magana ta farko ya mata raddi kusan ta fuskoki goma sha biyar a mata raddi ta fuskoki goma sha biyar cewa ah, ba wai rahama ake nufi ba ce Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah ka yi salati ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin da alayen Muhammad suwaye alaye wasu ga ce al'adu min al'ahli ahli ne shine shine shine shine ya zama al ya kuma aka yi taskilin hamza din ta zama al saboda haka da al da ahal da abu ɗaya ne wasu suka ce a'a al ba daga ahal ba ne daga ala ne ya ulu asalinsa daga aul ne da ala ya ulu iza raja ya raja wato kalmar al daga ala ne ala da larabci tana nufin raja tana nufin ya koma saboda me saboda su iyalan mutum na ilai zafo na ilai duk al'amuran suna koma gare shi an tashi jingina su zuwa gare shi ake jingina su saboda haka ake ce musu alu fulan ma'ana waɗanda komai nasu yana komawa ga wannan ga wannan wanda aka ambata din amma ba kalmar ahal ba suka ce kuma sannan kalmar ahal an fi kawo ta a gurin a mahallin girmamawa alu fulan ba a kawo ta a mahallin kaskanci inda za a kawo ta a mahallin girmamawa sannan ah, al'iyala ana nufin al'asiyasa domin shugaba shi ke gudanar da sha'anin ah, gidansa za ka amfani da kalmar iyala wato a siyasa li'anna rabbal baiti ya susu ahlahu ta wadda wasu malamai suke ganin al nan daga daga daga ala ne ya ulu ba daga al'ahal ba ne al'ahal a ammu wal'ala a khassu to aka ce alin muhammad iyalan muhammad sallallahu alaihi wasallam suwa ake nufi to magana akwai maganganu wajen guda uku ko hudu akan tantance iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam suwa ake nufi ce waɗanda aka haramta musu cin sadaka ko kuma ana nufin banu hashim khassa ko kuma ana nufin matansa da zuriyarsa da 'ya'yansa ko kuma ana nufin ana nufin masu tsoron Allah cikin al'ummarsa ko kuma ana nufin atba'u mabiyansa duk wannan an faɗa wajen tafsirin al amma magana wacce ke mai inganci shine al alun nabi sallallahu alaihi wasallam su waɗanda cin sadaka ta haramta a kansu wanda haramun ne a kansu su ci sadaka sai dai su haƙura da abin da Allah ta'ala ya ya kasa ya ba su daga khumusi khumusi magna ko alfai in an ciyo ganima ko an samu fai'i to fai'in nan za a raba shi biyar kashi hudu ko kashi hudu a rabawa waɗanda waɗanda suke da haƙƙi a ciki cikin al'ummar musulmi in ganima ne waɗanda suka je yaƙi a ba su kashi hudu kashi ɗaya kuma wannan homus ɗin shi kuma a raba shi biyar kashi na kashi ɗaya cikin biyar shi kuma a raba shi biyar wanda kuma cikin biyar ɗin nan kashi guda na na dangin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam iyalan gidansa wa alamu anna maganin tun min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa lil yatama wal masakin wa